Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan ofishinmu na birnin Yamai akan mitoci 16, da kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. masauraro barka kudawar haka Suleiman Muni Barma ne ke maku sallama a wannan shiri na musamman saboda wasu matsalolin da ake fuskanta masu alaka da bazuwar cutar coronavirus da ta sa aka rufe ma'aikatu da yawa ciki har da wasu sassa na babbar herkwatar mu da ke birnin Washington DC. Bayan labarun duniya za a ji cewa matafiya a yankin arewa maso gabasin Najeriya sun fara kokawa a game da lalacewar hanya tsakanin Numan zuwa Gombe. a jamhuriyar Nijar babbar asibitin da magaram ta sami wani tallafin kayan aiki domin amfanin sashen kula da ajiyar jini har ila yau a jamhuriyar ta Nijar a yanda zaɓukan zabukan kasar ke kara kuratowa cibiyar 'yan jarida ta fara jan hankulan manema labarai akan maganar mutunta ka'idar aiki kamar kowace ranar alhamis muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba sai sharhin jaridun ghana da sharhin muryar amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka to ma a fara da shan labaran duniya tukuna Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba Yakubu Makeri. Jami'ai a fadin Amurka da aka baiwa alhakin karin zaben shugaban kasa da ke tafe suna kira ga daukar matakai sabili da akwai yiwuwar ranar uku ga watan Nuwamba da ranaku masu biyowa ka iya fuskantar ba harin yanar gizo kadai ba har ba da tashin hankali. ba hukumomin tarayya ne suka ba da wannan kashedin ba amma jami'an jihohi da wasansu ne ke faɗin cewa gangamin yakin neman zaben kasar waje ka iya haddasa matsaloli kama daga ƙananan tashin hankali zuwa wasu munanan abubuwa da ka iya faruwa jinkirin fitar da sakamakon zaɓe da sake kirga ƙuri'u ka iya haifar da zanga-zanga na yunkurin mamaye ofishin zaɓe a cewar jami'an zaɓe da suke tare da hukumar harkokin cikin gida ta jihar new jersey a cikin wani kashedi mai barazana a ƙarshen watan satumba wasu jihohi da jami'an kananan hukumomi ba su ɗauki wannan batu da wasa ba musamman bayan da hukumar binciken manyan laifuka ta fbi a cikin wannan wata ta wargaza wani shiri da wata kungiyar masu tsaurin ra'ayi mai kin gwamnati ta yi na awon gaba da gwamnan jihar michigan na democrat gretchen whitmer sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya bayyana karara cewa amurka tana karfafa dangantakanta da saudi arabia inda yake sanar da cewa amurka za ta gina sabon ofishin jakadanci a babban birnin kasar riyadh a jiya laraba mark pompeo ya karbi bakoncin ministan harkokin wajen saudi arabia yarima faisal bin farhan al saud a ma'aikatan harkokin wajen amurka domin fara wata tattaunawa yana bayyana abin da ya kira shaidan shirin fahimtar juna da zammar faɗaɗa dangantakar shekaru 75 tsakanin ƙasashen biyu. Amurka tana shirin sayan eka 26 na filaye domin gina sabon ofishin jakadancin Amurka a Riyadh. Pompeo yana faɗa a wata sanarwa da aka shirya. ya ce wannan aiki da kuma sabon karamin ofishin jakadanci a jidda da wasu ayyuka da ke gudana da wani sabon dan kwangila ke yi a daran ya nuna jarin da amurka ta zuba na sama da dala biliyan guda sanarwar pompeo na zuwa ne yayin da yake shan suka daga wasu 'yan majalisar wakilai na kokarin sayarwa saudi arabia makamai ta majalisar dattawa a cikin watan mayun shekarar 2019 majalisar dattawan ta ki amincewa da sayar da makaman tana nuni da wasu damuwa akan kashe ɗan jaridar na washington post jamal khashoggi da saudiya ta yi da wasu ayyukan cin zarafin bil'adama da gallazawa fararen hula a yaki da saudiya ke jagoranta a yamal gwamnatin trump ta sarwa riyad makamai na dala biliyan takwas a wani mataki da ta ayyana na gaggawa batun da sakataren ya ce yana da muhimmanci ga dakile barazanan iran labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a jiya laraba magoya bayan kungiyar 'yan kamaru masu neman mafaka a amurka suka yi allah wadai da dawo da mutanensu gida suna faɗin cewa za su iya fuskantar tsagwama idan sun dawo gida wasu a kamaru sun ce waɗanda ke neman mafakar su ne suka haddasa tashin hankali a yankin 'yan awarin ƙasar kuma za su iya fuskantar hukunci amma ma'aikatar yada labaran ƙasar tana da kyakkyawar fata ga dawowa da mutanen sama da 'yan ƙasar kamaru 20 ne suka taru a jiya laraba a filin saukan jiragen ƙasa da ƙasa na birnin duwala suna jiran isowar 'yan uwansu da aka ta sauke yasu daga amurka jennifer moni mai shekaru 27 da haifuwa ta ce tana jin tsoron cewa yayanta ya shiga hadari idan aka dawo da shi kasar kamaru ta ce a bare ne ya arce daga yakin 'yan awarin yankin kamaru masu amfani da harshen ingilishi you are either afraid of separatist fighters or you are afraid of the military ta ce ko kana jin tsoron mayakan 'yan aware ko kuma tsoron sojoji kana barin yankunan ingilishi ka koma bangaren masu faransanci na kamaru su kuma 'yan gwamnati suna kallon ka a matsayin dan aware ka kuma bar kamaru ka je amurka domin neman mafaka don kuma an ta so ka zuwa inda baka da zaman lafiya lafiya baka da wata walwala wannan take haƙƙin buladama ne ita dai gwamnatin kamaru ba ta tabbatar da batun ta sokiyar mutanen ba ko kuma tana jiran isowar wasu mutane daga amurka a ƙarshe yayin da tattalin arzikin duniya ke farfadowa daga annobar coronavirus shugabannin sashen kuɗi a ƙungiyar manyan ƙasashe 20 mafiya tattalin arziki a duniya ta g20 sun faɗa a jiya laraba cewa za su yi iya ƙoƙarinsu su taimaka wa ƙasashe masu shan wahala durkushewar harkokin kuɗi ya fi shafan kasashe matalauta kana a cikin wata sanarwar bayan taro na ministocin kuɗi daga manyan kasashen ishirin da shugabannin bankunan kasashen sun amince da wani abin da suka kira tsari na bai ɗaya na tunkarar matsaloli daki-daki da karuwan kasashe masu tasowa da ke fama da matsalolin basussuka. shugabannin manyan kasashen ishirin mafiya karfin tattalin arzikin sun ce za su dakatar da biyan basussuka ga waɗannan kasashe tsawon watanni shida bisa ga cewar kamfanin dillancin labaran associated press wa'adin jinkirin biyan wasu basussuka da suka kai dala biliyan goma sha hudu zai cika ƙarshen wannan shekara kungiyar kasashen G20 ta ce za ta ƙara lokacin biyan bashin zuwa cikin watan Yuni shekarar 2021. Bayan labaran duniya yanzu sai fagen rahotanni. yanzu haka al'ummar jihar adamawa a yankin arewa maso gabashin najeriya na kokawa a game da yadda hanyar numan zuwa gombe ke zama tamgar mutuwa don a shekarar 2015 aka bada kwangilar aikin gyaran wannan hanya to amma kawo yanzu ba inda aka je dalili kenan al'ummar jihar ta soma kiraye-kirayen a soke wannan kwangila. kamar yadda za a ji karin bayani a wannan rahoto na ibrahim abdulaziz daga yola yau fiye da shekaru hudu kenan da ba da aikin wannan hanyar ta numan zuwa gombe amma kuma har yanzu aikin ma bayan da aka je kuma ko a cikin kwanakin nan jama'an jihar adama sun soma fusata inda suke neman shugaba buhari da ya duba aikin kungila hanyar da aka bada fiye da shekaru hudu suka bata alhaji sa'idu nera kusa ne ma a jami'ar apc da ke mulki a najeriya ya ce batun wannan hanyar abun takaici ne don haka ne ma suka mika kokumbararsu da cewa ni ganau ne ba jiyau ba domin saboda korafe-korafen da ake yi wallahi yau dinnan ne na taso daga kano na bi wannan hanya abunda na gani a wannan hanya wallahi na ji tausayin mutumin da yake jihar adamawa na ji tausayin 'yan kasuwan mu. motoci da yake ɗaukan musu kaya wallahi yau sanda na tsaya na yau wasu sannu saboda abun tausayi ne kamar mu ba a najeriya muke ba saboda hanya ya mutu gaba ɗaya kamar babu hanya ni ina kira da dr halilu modi domin makusancin shugaban ƙasa ne duk yadda mutum yake ina roƙonsa ya tabbatar dan kwangilan nan ya bin mana mu mutanen jihar adama muna roƙonsa don allah don annabi modi ka taimaka ka je ka roƙi shugaban ƙasa hanyar nan daga gombe zuwa yola hanya fa ya kusa tsinkewa gaba ɗaya ka taimaka ka fidda talakawan adamawa cikin halin da suke ciki domin na san shi zai iya hmm. in ya ji yau da ya ga hanyar nan wallahi ba zai bacci ba amma kuma kiran da nake masa na san in Allah ya so ya yarda da izinin ubangiji zai samu shugaban kasa zai roki shugaban kasa duk inda abun ya makale in Allah ya yarda zai warware. Shi ma dai wannan dan PDP Abubakar Sa'idu Jambo ya ce suna mamaki yadda ake shakulatin bangaren da aikin hanyar ta neman zuwa Gombe da ma kuma hanyar numan zuwa goshar kwata jihar taraba na yi kira akan mutum magana wannan hanya su rubu mutane al'ummar jihar adamawa da gombe da taraba wannan hanyar ta ladin kibo wannan hanyoyi gaba daya to kwatsam aka ce an ba da kuɗi naira biliyan bakwai to abun baka fahimta wannan hanyar an ce damu an riga an biya dan kwangila da yake aikin aka ce saboda damuna ne yasa aka da aikin nan lagos ibadan road kamar da amin lawa ke faɗi babu ran da za a yi kwana biyu ko sati ba a yi ruwan sama ba to jihar adamawa lallai lallai kiran da muka yi har ilo zan sake irin wannan kira ɗin mm. muna da sakataren gwamnati a jihar nan dan jihar nan ne wa'ayin mutane da sauransu da ambata maka su da sauransu a hukumomi ne a ƙasar nan koke da muka yi ta yi akan mutum maganan hanyar nan mm. idan ka duba ba ma wai mutum ya bi hanyar ya ji ya jikata ba a'a ana rasa rayuka a wannan hanya din. To sai dai da yake mai da martani dangane da korafe-korafen da ake yi a yanzu, kontrolan ma'aikata ayyuka a jihar Adama injiniya Salihu Abubakar ya ko danganta rashin kuɗi da kuma damina da cewa shine ma'aika tsaiko a wannan aiki. A kuna gani akwai damuna kaga ba hali a ci gaba da aiki cikin wannan yanayi jama'a su kara hakuri muna sane da irin halin da ake ciki

must resource to put pressure on the contractors of the road. Mu muna kira da gwamnati ta tausayi mu ta tausayi fasinjan da suke dauka kan hanyar nan ta taimaka ta gyara mana hanyar nan da mu da fasinjan kowa zai ji sauƙin rayuwa a cikin Wasu direbobi kenan akan hanyar numan zuwa Gombe kuma kuma da menene fata ko shine Allah sa a gyara waɗannan hanyoyi. Ibrahim Abdulaziz, Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. A gaida Ibrahim Abdulaziz. A yanda zaben gama gari ke ƙara kuratowa a jamhuriyar Nijar, cibiyar 'yan jarida Maison de la Presse ta fara jan hankulan 'yan jarida a kan maganar mutunta ka'idodin aikin yad labarai. A ci gaba da wannan yunkuri cibiyar ta shirya wani taron horo a birnin Kwanni, inda 'yan jarida daga sassan jihar Tawa suka hallara. Daga birnin Kwanni ga rahoton Haruna Mamman Bako. Zauren 'yan jarida na jamhuriyar Nijar ne mai zondo La Presse a faransance da tallafin Pagod da ke samun kudaden gudanar da irin waɗannan ayyuka daga sashen hulɗa na ƙasar Swiss ko Switzerland ya shirya wani taron ba da horo wa 'yan jarida na gidajen ka na karkara da masu zaman kanunsu a garin birnin Kwandi domin faɗakar da su don kiyaye ƙa'idodin aikin su don tunkarar zaɓuɓɓukan gama gari da jamhuriyar Nijar za ta shirya nan da 'yan ƙanƙanan lokaci masu zuwa lawali bura shine mai kula da sadarwa na zauren 'yan jarida na jamhuriyar niger taro ne wanda na biyu ne tun da ke bayan mun yi shi a maradi da abokanmu wanda suke aiki da jarida ta hannu da wanda suke ta eh, allin ana iya ta yanar gizo yanzu kuma mun zo mu nan hallo muna tare da abokan aikinmu wanda suke aiki na radio communautaire wannan wanda suke radio na karkaru duka na kasar Nijar dan saboda su ma a basu wannan horon kun san muna cikin lokaci wanda nan da wata uku za mu shiga zaɓuɓɓuka a kasar Nijar su kuma san zaɓuɓɓuka lokaci ne na komi da komi duka abin da kuka sani shi yasa aikin jarida a wani lokacin yake da ƙarfin muhimmanci kuma yake da hatsarurruka da yawa kenan shi yasa ake cewa rigakafi ya yi magani magatakardan ofishin shugaban gundumar birnin kwanni shine ya jagoranci bikin bude wannan taron bayan magajin garin birnin kwanni ya yi jawabin marhabin ga waɗanda suka halarci wannan taron da ya ɗauki kwanaki biyu a garin birnin kwanni waɗansu 'yan jarida da suka halarci wannan taron sun yi mini ƙarin bayani game da yadda taron ya wakana da irin ababen da suka karar da su a wurin wannan taron. Ɗaya ba ɗan sako yake ma'aikaci ne na gidan radiyo na karkara na nan garin doli a cikin wannan lardin koko wannan guduma ta birnin kwanni. Lalle a game da wannan horon da su zauren 'yan jarida ko in ce maison de la presse da ke birnin yamai da suka zo mana a nan garin kwanni akan faɗakar da mu bisa ga abubuwan da suka shafi aikin mu na 'yan jarida wanda ake so mu kawo musamman a irin wannan lokaci da ke tafe na yakin neman zaɓe ko kuma zuwa zaɓen shi kan shi ita wannan kungiyar tana ƙoƙarin ta ga cewa an wayar da kan mutane bisa ga kawowar kwanciyar hankali don mu samu wannan ƙasar tamu ta Nijar zaɓen da za a yi ko zaɓuɓɓukan da za a yi a yi su a ƙare lafiya. Gaskiya akwai ƙaruwa ciki faso ya zo ciki yanayin da ake son shi yanayin ne za a shiga cikin zaɓe don kaɗan jarida yana taka rawa sosai cikin wanga lokaci. dan da duk maganar da ya faɗi duk duniya tana iya jin shi don ku ku dole ne ɗan jarida ya nazarci abin da zai faɗi ya faɗi magana da za ta karewa kuma da ba ta haddasa wani cece kuce tsakanin al'umma ana iya cewa faɗuwa ta zo daidai da zama ganin cewa in muka dubi cikin irin yanayin da muke ciki yanzu hali ne na an kusan buga ganga siyasa kuma a ce an fara buga ta sai wannan kungiya kuma ta yi wannan babban tunanin na cewa yan jarida yaɗa labarai cikin gidan rajin ne na karkara da ma sauran rajin ne a suka ga cewa kamata a horar da su ta yadda za mu gudanar da da ayyukan mu cikin kwanciyar hankali ta yadda za mu kawo ci gaba a cikin wannan tafiyar da zaɓe tare da waye ma al'umma kai ta yanayin da za su iya yin zaɓen cikin kwanciyar hankali. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne jamhuriyar Nijar. A gaida Haruna Mamman Bako har yanzu muna jamhuriyar Nijar. Majalisar mashawartan yankin da magaram ta baiwa babbar asibitin Zandar tallafin kayan aiki domin amfanin sashen kula da karɓa da ajiyar gudunmuwar jini a wani yunkurin karfafawa likitoci gwiwa a wannan lokaci da buƙatar jini ke karuwa. wakiliyar muryar amurka a garam tamar abari ta aiko mana ƙarin bayani Mutari Usman shine shugaban majalisar mashawarta ta da'ira ta da magaran ya ce wannan nauyi ne da ya rataya a wuyansu na kula da al'umma da kuma abin da ya shafi kiwon lafiyarsu. tun tsarin wannan ya sake ragama ko na cin gashin kai da kai yau min ya rataye a gare mu da mu ɗauki aikace-aikace bisa kan lafiya abin da ya shahi wannan gida na jini santi ne na jihar amma eh, yau shi ma da kan mun difa kenan kuwa eh, abin da ake tambaya kamar eh, salka ta jini Eh, da yawa ne ake ɗaukar. Jihar da magaran na da yawan al'umma sosai ga uwa uba cututtuka da suka addabe su masu kuma buƙatar ƙarin jini. Jagoran cibiyar bankin jinin ta jihar da magaran CRTS Bori Lele Isufu cewa yayi faɗuwa ce ta zo daidai da zama. Sun ba da salkuna na hidda jini ya da kankana an ba da rattif wanda za a tace tantance jini yana da kyau ko bai da kyau da kuma sanin kalar jinin posh kasan sankanta dubu biyu muka samu posh dusan sankanta dari biyar muka sami hcv eh, na hepatitis c dubu biyu na hepatitis b dubu biyu muka sami na syphilis don donka shi ko dubu biyu yanzu sai mu ce mun ji sauki bisa ga rishin da muke na kayan aiki. Tamar Abari, muryar Amurka daga da magara a jamhuriyar Nijar. A gaishe da Tamar Abari, kada shafa wannan shiri na musamman ne daga nan ofishin sashen Hausa na birnin Yamai. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A yayin da a yau sha biyar ga watan Oktoba ake sake bude makarantu a jamhuriyar Nijar bayan kammala babban hutu. Shirin na kasa zai mai da hankali a game da irin matakan da ƙungiyoyin na ke ɗauka domin kare masu bukata ta musamman daga cutar coronavirus musamman idan aka yi la'akari da cewa makarantu da dama sun sami bakuncin mutanen da ambaliyar ruwa ta ruguza gidajensu a sassan kasar akan haka na tuntubi daraktan wata makarantar makafi kuma shugaban kungiyar makafin nishar malam musa nasir eh to bisa abin corona kin nan ka gani lalle kamar yanzu misali a can yami inda muka da makaranta da interna mun tamba wajen minista kamar na santi inda adda thermometer kin nan mai dibin zahin yara hmm. kamar jikin yara ya kamata a ce a koshi can tunda can kaga makaranta kamar ta soli yara na wanda kai ɗari dubu za su kwana ya kamata a ce matakin da na a koshi da kuma wancan duka mai zurkin da ka san da duka ana ɗoka mu ma kan muna wajen ɓangaren mu na eh, mutane masu na kasa muna ɗoka shi kamar wanke hannuwa mhm. a aje shi bakin kamar kalas yaro iya zo ya wanke da tsumma wangan aksin ma babet da hanci hukunkumi kenan ko hukunkumi bala hmm. to shi ma duk yaran mu suna sashi kuma ka san su kamar yanzu ka ɗauki makaranta ta ne soli yara guda guda na bisa tabul shi ma muna ɗaukar matakin ne saboda yara su yi nisa da juna hmm. don hakan gamen cikin kalasoshi kamar na inclusion eh, kalasoshin a ako cikin jihohi namu su ma ta ko ina an ɗauki wannan disposition kamar misali in ka ɗauka ita kanta federation ta ƙasa tamu ako eh, shi mai zurkin na corona hmm. a yi shi da brand. kuma ayi yi shi cikin harshe kamar mai sauki eh. saboda wa'yan yan uwa namu masu eh, taɓin hankali kaɗan saboda su gane wani jawabi na an ka fara. Shin ya ma ake yi kurame su gane illar annobar corona nan kamar kurame su gane cewa ai akwai wani sabon ciwo da ya zo wanda babban bala'i ne kuma abu ne da ke yaduwa nan da nan. Eh to su ma ka gane wajen kurame duka mun yi sensibilisation a cikin telebijiyon kaga turar da ciwon na ya shigo na niger da ya shigo kurame kaga sai sun ka sama mai eh, wani suna wani da hannuwa suka yi shi bakin da kurma ya ma shi ita a corona don sai sun ka tsira shi kuma shi na wannan sun ka tsira mai suna corona don da telebijiyon kullum ana sawa na sensibilisation federation ta sashi ana sensibilizan kurame suna tiba suna gani hmm. ga abin da ya kamata a ɗauki min kuma a can santurkin da adda kurame su ma duk ana game su ana musu sensibilisation. su kuwa makafifa makafiya suke gane eh, cewa akwai wannan ciwo a halin yanzu ana fama da yawa su kuma makayin ka ɗauka ka san suna ji ana hwaɗi na da hausa kamar wanda ba su yi lakwal ba wanda sun kai lakwal ana musu shi an birai doka da hakan gana an ka koka don sa ai explication da hausa ko da zarmanci ga abin da ya kamata ka yi saboda ka kamu da ciwon na corona hmm. in kuma kai dan makaranta na kai university to sai a rubuta ma shi bisa brand kana iya karanta shi ka shi ga matakin da ya kamata ka doka menene kuke jira daga al'umma ko kuma iyayen yara da ma gwamnatin kasar nan to abin da muka jiro su dai uwaye su ba da haɗin kai su sa ɗiyansu makaranta su sa ɗiyansu lakwal shi na wanda abin da duk ababba bisa kai yaro don tun da haki yaro na a sa shi makaranta ga a ce saboda yana nakasa a bar shi gida a ɗauki kanan shi a kai shi lakwal ko wanshi shi wanga saboda yana nakasa a ce a ka zamna gida to na an danne ma yaro hakin shi tun da kai tsoho ka sani gobe kana nan kuma wata rana babu kanan na garar da babu kanan akwai matsala tun da yaro za ka barin shi na cikin la situation ta kaka zai rayuwa tun da ka bar duniyar ga don kalsan da gobe kana barin duniyar ga hmm. shi kuma gwamnati ya sama dokoki da yawa hannu akwai su convention akwai su ordonance kala-kala da ta yi muna fatan shi gwamnati ya samu ya yi respectan dokokin da ya sama hannu tun da yawa yan ka kamar partner namu na kasashen waje konvansiyon yan kasa mata hannu kamar ka amince na kana ma mutane masu na kasa komi misali yanzu ka ɗauki kamar kaya na 'yan makaranta ya kamata gwamnati in rantare ta yi wadda ka kasa ma yara masu wanda ba su na kasa kaya na elefkol kenan yara ma wa'yanga wanda akwara mai ko mukafi ya kamata su ma ka sai musu kaya war ka sai mu kaya. To masu sauraro nan shirin na ƙasa ke kammala a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. A madadin shugaban makafin jamhuriyar Nijar Musa Nasir da dukkan abokan aiki nake ce da ku sai an jima. To madalla wannan ya kamo lokacin da Ridwan Abbas zai gabatar da sharhin jaridun Ghana. za mu soma sharhin jaridun na yau kuma a cikin jerin manyan kananta wannan labarin ne an kama wasu mutane su shida waɗanda suka shigo da makamai ta barauniyar hanya daga ƙasar turkiya jaridar ta ce waɗannan mutane sun haɗa da wadda ke yi masa aiki an kame su ne a ranar asabar a tema ana zargin su da shigowa da makamai da albarusai cikin ƙasar ta ƙasar turkiya ba tare da cikakkun takardu ba sashin 'yan sanda da ke kula da tashan jiragen na tema ne ya kame su da 20 futa container mai lamba 4092023853 kuma suna ɗauke da makamai da ƙananan bindigogi 436 da akwatuna guda 26 kowane ɗaya na ɗauki da harbarusai 50 ɓoye a cikin waɗansu kayayyaki da sun ka hada da tufafi takalma da barguna joseph 'yanci ababiyu kwamandan wannan sashi ya tabbatar da hadarin kuma ana gudanar da bincike ita kuwa babban jaridar kasar ghana daily graphic wannan larin tarwaito kamfanin ruwan kasar ghana jwcl ta soma bude ko kuma dai watsar da ruwa na dam ta da ke Waija a cikin gan south municipality wannan ko a dalilin ruwan sama da an karin ne kamar da bakin ruwa a yankin na kogin dinsu game da abin da wani jawabi daga kamfanin ya ce ne a ranar litinin wansoma zubar da wannan ruwa da ya zamanto gyara ne a ranar lahadi 11 ga watan oktoba shekara ta 2020 kuma matsayi na wannan dam na waijade shine taki 47 sai dai saboda ruwan da aka rankai kamar da bakin kwarya ya haura daga taki 46.8 zuwa taki 48.4 cikin sa'o'i 24 kacal. A ƙarshen ɗaukan takardar cikawa na shiga takarar shugaban ƙasa na ƙasar nan mata uku sun ka shiga takarar shugaban ƙasa da wasu ukun kuma a matsayin mataimaka na 'yan takarar shugaban ƙasar wasu jam'iyyu daban. Jaridar Chronicle ce ta rubuta wannan labarin. A ƙarshen cika takardu da aka yi na shiga takarar shugaban kasa. mutum goma sha bakwai sun ka gabatar da sunayensu uku a cikinsu mata ne da ke bukatar zama shugaban kasa na wannan ƙasar sa'an na wasu uku a matsayin mataimakan 'yan takarar shugaban kasa. mata ukun da sun ka shiga takaran. ne na na kuna da jimar rollins wa national democratic party ndp da bridget kusuwa jogbekonu na progressive people's party da ekuwa donko ghana freedom party da wannan sharhi muka iso karshen shirin jaridun na yau rizwanul da muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana yauwa yanzu sai shirinmu na ƙarshe wato sharhin muryar amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka wani zaman sauraro gaban majalisa wakilin amurka na musamman a iran da venezuela elliot abrahams ya yi tar da yadda gwamnatin iran ke ci gaba da izgilanci ga shari'a the iranians know too well just recently the regime brutally tortured and then shamefully executed champion wrestler navid afkari ya ce 'yan kasar iran sun sani sosai a baya bayan nan gwamnati ta azabtar tare da kashe zakaran kokawa na pit afkari domin aikawa al'ummar ta sakon tsoratarwa amurka ta himmatu don ganin ta hukunta waɗanda suka musanta 'yanci da adalci ga mutanen iran don ce da wannan buri gaba ranar 24 ga watan satumba amurka ta agaba wa jami'an gwamnatin iran da abokansu takunkumi saboda take haƙƙin bil'adama ciki har da alkali Said Muhammad Sadati na kotun juyin juya hali ta Shiraz wanda ya gudanar da ɗaya daga cikin shari'u na rashin adalci na Navid Afkari da ya kai ga hanzar ta aiwatar da hukuncin kisa a kansa. Haka kuma an saka wa alkali Muhammad Sultani na kotun Mashad wanda kamar yadda sakataren harkokin wajen Amurka Mike ya faɗi a jawabinsa cewa shine ke da alhakin yankewa Baha hukunci kan tuhume-tuhumen da suka shafi aikin da suke na samar da 'yancin faɗin ra'ayi ko na imani. Ƙari kan wannan Amurka ta saka takunkumi kan gidajen yari a Delabad da Urumiya da kuma Vakilabad saboda take haƙƙin bil'adama da suka haɗa da azabtarwa da cin mutunci da kuma tsare mutane ba bisa ƙa'ida ba. da hana 'yanci ga waɗanda ke neman a kawai aiwatar da imanin su ko haɗuwa cikin lumana tare da bayyana ra'ayoyinsu. sakatare pompeo ya ce amurka ta haɗa kai da sauran ƙasashen duniya wajen jimamin kisan navid tare da yin allah wadai da gwamnatin iran kashe shi wani abu ne da ba za a lamunta ba ya yi kira ga sauran ƙasashen duniya da su ɗauki mataki kan iran ta hanyar sanya irin wannan takunkumi wannan mataki da amurka ta ɗauka a cewar pompeo ya fallasa kotun juyin juya hali a iran da alƙalansu wajen nuna hakikanin yadda suke kayan aiki da aka tsara don aiwatar da mummunar aƙidar gwamnatin Iran da kuma murkushe masu adawa. Amurka za ta ci gaba da tsayawa bayan mutanen ƙasar Iran tare da neman gwamnati ta girmama su da mutuncin da suka cancanta. Wannan shine shahin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. To da haka muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da muka kawo daga nan birnin Yamai a sanadin matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu da ke birnin Washington DC. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Suleiman Muni Barma da na gabatar ke ce da ku, muni lafiya.